افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد shin yanzu wanda yake tsaye bisa kiyaye arzikin halittu baki ɗaya mai saka ido akan kowace rai bisa abin da take yi na aiki kuma shi ne wanda zai saka musu akan ayyukansu shi ya fi cancanta a bauta masa ko waɗannan gumaka da ba su da haƙƙin a bauta musu amma kafirai sun sanya su abokan tarayya ga Allah saboda zalunci da ƙarya to ka ce musu ya kai wannan manzo ku faɗa mana sunayen abokan tarayyar da kuke bautawa tare da Allah in kun kasance masu gaskiya ne cikin da'awarku, ko kuna ba Allah labarin abin da bai sani ba ne na abokan tarayyar, ko kuna ba shi labarin zancen da ba shi da haƙiƙa ne, bari dai, shaiɗan ne ya ƙawata wa kafirai mummunan shirinsu, sai suka kafirce wa Allah, ya kuma kawar da su daga tafarki na daidai da shirya, kuma duk wanda Allah ya batar da shi daga hanyar shirya, to ba shi da wani mai shirya da zai shiryar da shi.